Sassaucin ruwan damana da aka gani a watan Satumba a ƙasar Nijar ba sa rasa tasiri bisa yanayin albarkatun noma da kuma katifin abinci. Bari mu saurari kacal lalawan babban daliktan ma'aikatar hasashen yanayi ya mana sharfin yanayin zubar ruwa na watan Satumba 2021. Watan Satumba an fuskanci yawancin yankuna ragowar ruwan sama ko da aka kwatanta da na kodayaushe ba ma game da yawa ba ranaku a jere ba tare da samun ruwan sama ba. ba tabbas zai kawo illa ga girbin da za a samu cikin a yawancin yankunan masu muhimmanci na cikin yankunan yammacin ƙasa da tawa akwai kwaikwa da dama da ke cikin haɗari sosai amma akwai wurare inda aka yi rajista masu yawa sosai biyo bayan kimancin ƙarshe na tsaka-tsakar gudanar damanar shekara 2021 cikin garuruwan da ake noma uku da aka bibiya 2,085 garuruwa ne da ke kan ƙasa sada Yaya za a fayyace wannan yanayin? Hamani Abdu mai bincike a tsangayar ƙasa ga batun noma ta ƙasar Nijar. A hakikance jinkiri na irin shuka akwai hare-haren kwari, akwai tsayawar ruwan sama na dogon lokaci da wasu abubuwan da suka faru na musamman da aka samu a yankin Maradi. Akwai kuma matsalar tsaro, wannan matsalar na haddasa wasu matsaloli rashin noma cikin waɗannan gonaki kuma aka bar su. Akwai kuma rigungumu na tsakanin al'umma idan kuka muka nazarci waɗannan dalilai daban-daban daga cikinsu dalilai hudu ko biyar na da alaƙa da sauyin yanayi rashin daidaituwar yanayi. Yanayi na canzawa kuma sai an daidaita wani shawarwari za a bayar domin kyautata samun albarkatun noma da kiwo. Ya kamata cikin wannan hali a yi amfani da ire-ire masu sauri da suke iya kare lokacin damina ko kuma kafin ƙarshen damina da suke da juriya ga ƙwari. muhalli juriya ga rashin ruwa a yi tunanin bunƙasa noman ƙarƙashin wuraren da ke da itatuwa haka kuma akwai wani adadin dubarun zamani ake girkiwa cikin gona ko rabin da'ira na inda ake bukata wajibi ne a kiyaye cimakar busashe ta hanyar buɗe madatsar kariyar wutar daji kada a jira ƙarshen shekara tun farko ya kamata a buɗe waɗannan hanyoyi domin tsaron cimakar busashe. Studio Malambo.